A taron manema labarai da hukumar ta kira, kwamishinan hukumar zaben a jihar Adama Barista Kasim Gwanagaidan ya ce yanzu sun sami wannan umarni na kotu kuma hukumar ita ma ta shirya domin kalubalantar umarnin a kotu a shirin da za a soma a wannan alhamis. tabbas an ba mu court order wanda aka yi sabin aikuta na kwamishina mu kuma court order kuma INEC tana bin umarnin kuma ta tayar da lori duk abin da ya kamata a rubuta. matsayin da INEC take a kai saboda haka muna bin umarnin uh, kotu kamar yadda doka ya faɗa ka kenan yanzu an dakatar da komai har sai kotu ta yanke hukunci a ya za a dakatar da komai an tayar da uh, lauyoyi manya-manya musamman wanda su zo su gabatar da kansu a gaban alkali gobe kamar yadda shi uh, alkali ya faɗa ɗin gobe kuma za mu tsaya mu ji umarnin shi in ya ce a ci gaba sai mu ci gaba. Dan takarar jam'iyyar PDP Ahmadu Umaru Fintiri ne ma shine kan gaba a zaben da aka yi inda koyewa gwamnan jihar dan jam'iyyar APC Sanata Muhammadu Umaru Bindo Jibrila Fintinkau da kusan kuri'u dubu talatin da ɗoriya. To kuwa anya jam'iyyar ta APC za ta kai bentanta kuwa a zaben da ake sa ran gudanarwa a rumfunan zaɓe arba'in da hudu? Honorable Amal Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC Adamawa ya ce fa su fa basu razana ba. Kotu ta ce za a wannan zaɓen mun shirya shiga zaɓe in kuma ta ce babu zaɓen mutane masu bin doka da oda don haka muna so mu tabbatar maka da cewa muna shirye saboda mu tabbatar cewa mun sake dada gwamna Bindo Umar Jibila ya da ya ci gaba da ayyuka da yake mana jihar Adamawa da ikon Allah. To wai koya masana shari'a ke ma kallon wannan dambarwa ta jihar Adamawa barista Sanda Joshua Ugra wani lauya ne mai zaman kansa a Najeriya ya ko bayyana da lamarin yake a fuskar shari'a. Ta hukumar zaɓe ta kawo nata bayanai da kuma ita PDP ita ma ta shigar da nata takardu a kan suna neman a ba su dama su ma su kare kansu domin duk wata hukunci da kotu za ta bayar akan wannan shari'ar zai shafe ta da ɗan takaranta sannan kuma suna kawo a takarda sun shigar da takardunsu wanda suke bayani kan cewa kotun nan ba ta da hurumi ta saurari wannan karan ma ga baki ɗaya kuma suna neman kotu ta yi watsi da karan da yake gabanta ita ma hukumar zaɓe ta shigar da nata takardu wanda suke nuna kan cewa shi su masu kara wato jam'iyyar mrdd ba su ba 'yan takara ba ne a takarar gwamna da aka yi na wannan shekara ta 2019 kuma har yanzu sun nuna takardu wanda suka nuna wanda ta fitar da sunayen 'yan takara da mataimakansu masu neman gwamna su hamsin mutane hamsin da takwas wato a jam'iyyu ashirin da tara kenan suka yi takara wanda babu sunan mrdd a ciki babu sunan shi dan takaranta eric teman a ciki ko wanda ya yi masa mataimakin dan takara mataimakin gwamna a cikin takarar da suka yi nan kuma suka sake shigar da takarda wanda take nuna kan cewa suna neman kotu ta yi watsi da wannan karan domin ba ta da hurumi ma na farko ta dakatar da ita daga ci gaba da shirye-shiryen zaɓe. To a gaskiya yanzu dai duk wani takarda da ya kamata ya shiga ya shiga gaban kotu kuma muna kyautata yakinin gobe ma idan aka je zama uh, kotu ma gaba daya za ta yi watsi da wannan karan bi iznillahi bisa ga takardun da suke gabanta. Kawo yanzu ma dai babbar jami'ar adawa ta PDP ta samu yawan kujeru goma sha ɗaya cikin ashirin da biyar na kujerun majalisar dokokin jihar Adamawan. Inda ita kuwa jam'iyyar APC da ke mulki wanda da ita ke da kujerun baki da ita ma ta samu kujeru goma sha ɗaya. Yayin da sabuwar jam'iyyar ADC ta samu kujera tilo. Kana kuma za a kammala nasara saura kujeru biyu da suka rage ni a wannan asabar. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola, a Najeriya.